domin takaitawa sai mu je ga matsala ta gaba matsala ta gaba ita ce halatta auren sama ga mata hudu wadda wannan wata bakar aƙida ce dama ga alama mutum ne mai son sarauta ko? ka kalli tsari da yanayin rayuwar shi kaga mai son sarauta ne don haka nan gaba zai miƙe kafa ya tara kuɗi zai kwashi 'yan mata kila talatin ko arba'in ya aura ya ce babu iyaka ake aure to in ba haka ba ya za a yi mutu ya ce wai babu cikin musulunci inda aka ƙayyade mata hudu wani irin takwalci ne da kuma daƙiƙanci kuma har yi ayin cewa shi malami ne kuma in mutu ya musulunta da sama ga mata hudu lalle ne zai zauna da matan shi in ɗari ne zai zauna da mata ne ɗari yana so ya kawo hujjoji na banza irin waɗanda ya saba kawowa wajen kariyar fahimtar shi da raina ya ɓace ma to sai na tsana tunani ce to ba mamaki saboda wanda ji shi yana karatun ƙur'ani ya sa wannan mutumin bisa abin da ake kira ƙur'ani ba da wanda ya koyi karatun ƙur'ani ne da sai yi mamaki domin ga aya ƙarara cikin ƙur'ani wadda ta ƙayyade mata hudu ba a tsallake mata hudu amma bai ganta ba shi Allah maɗaukakin sarki na faɗi a suratun nisa'i wa in khiftum wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع الله ولا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا سورة النساء في آية أكو Allah madaukakin sarki yana cewa wa in khiftum Allah tuksitu fil yatama idan kuka yi tsoro ba za ku yi adalci ba a cikin marayu wanda laraba suna da al'adar auren marayu don abin da suka bari don abin da iyayensu suka bar musu wanda rashin adalci yana shiga idan muka zo wajen tafsir muna iya faɗaɗa bayani akan wannan ba shine mahallu shahid ba to Allah maɗaukakin sarki ce fanki huma tsaba lakum minan nisa'i ku aure abin da ya muku daɗi na daga mataye sai ka dubi irin wanda kake so ka aura babu wanda ya cilasta ma ya ce ga irin wanda za ka aure sai wanda ta kwanta maka gare shi yasa annabi ya ce idan za ka auren sai ka diba ko na je na sukar hadisan dibin matan yana cewa wai an ce wani sahabi har da laɓewa ya kai ciki da itacen da bino wa domin ya kalli wadda zai aure to in haka yake so sai mai mai addu'a radda duk ya tashi ƙara mata Allah ya ruhi mai ido sai an kama ita sannan ya bude mai ido ya ganta da kusumbi da shayayya kafa da shayayya hannu to a nan allah maɗaukakin sarki ce abin da ya muku daɗi na daga mataye sai aka samu ɓangaren shi'a wasu daga cikinsu suka ce to kenan is da liberal muslims maɗa ba duk abin da ya muku daɗi don haka 'yan ɗari ne muku daɗi ku je ku yi sai aka allah maɗaukin sarki sai ya ƙayyade ya ce masna biyu biyu wasu lasa ko uku uku waru ba a ko hudu hudu shi na zuka ce to ai wawo an kasa a tafi aka yi masna biyu biyu kenan biyu wasu lasa a tara da uku biyar waru ba'a a tara da hudu tara wasu daga cikin suka ce masna ai masna na nufin biyu biyu biyu a tara da biyu hudu wasu lasa su lasa yana nufin uku uku a tara da uku ga hudu ga shidda ba a hudu hudu a tara da takwas sun kace ya halatta na aisha takwas to za mu je da malaman musulunci suka fassara wannan ayar ba mamaki na ya ce bai da fassarar malaman musulunci ba idan ya ce to duniya ta tabbata cewa ashe fassarar da yake yi wadda yake ganin aibi wadda yake jingina ma bukhari miyagun abubuwa da musulun da littattafan bayan allah na gari kenan fassara ce irin tashi ba fassarar malamai ba an fahimta don haka tashi fassara ce ta ga an hutar da mutane mai son ya bi shi ya bi shi a kan cewa wannan fassara ta fita wadda yake kirkirwa yana yi su malamai ga wadda suka sani ga tafsirin muhammadu ibn jarir a tabari jami'ul bayan an tawila ayyar qur'an na babban malamin musulunci abu ja'afar muhammad ibn jarir a kabari imamul mufassiri na kenan wanda yau akalla barin duniya ta dai ba rubuta wannan littafin ba shekara dubu daya da dari daya da talatin da biyu malami ne masanin ƙur'ani ba wai irin wannan wanda ko haddace ƙur'anin bai ba ko karanta shi bai iya yi daidai ba duniyar ilimi ta san ibnu jarir a tsabari wallahi malami ne to muhammadu ibnu jarir a tsabari ya kawo fassara daga umul na aisha daga abdullahi da abbas daga katada sannan daga arabe ruwayoyi bakwai waɗanda ke tabbatar da lalle wannan ayar malamai sun fassara ta akan cewa mata ba a wuce hudu wannan hudu-hudu da aka ce da aka yi amfani da cewa mas na biyu-biyu wasu lasa da uku-uku waru ba a da hudu-hudu ba ana nufin biyu a tara da biyu ba malamai suka ba suka ce idan na baka naira dubu na ce ka je ka raba mutane ka ba su biyu biyu ina nuhin kenan kowa hudu hudu za ka bashi biyu plus two kowannen su biyu za a bashi an fahimta sa'an nan wannan wawu din da aka sa inda an sa masna au salasa au to da masna au salasa da al'umma ta shiga uku da dole ga ƙa'ida da dole in masna za a ɗauka to duk kowa masna zai yi in sulasa za a yi to kowa sulasa zai yi duniya in ruba'a za a yi kowa ruba'a zai yi duniya kwamma wannan wawar da aka saba ba a sa a ba ita ta nuna zaɓi ne aka baka kana da ikon kai masna wanka ya yi sulasa kanan kai ruba'a an gane da a yi amfani da au to da duk duniya yan biyu na aka yi da shi kenan ba mai ikon uku sai dai a yi biyu ko kuma in uku na za a yi sai dai kowa ya uku ko kuma in hudu ne za a yi kowa ya yi hudu amma bai yiwa wani ya saba ma wani so muhammadu ibn jarir a tsabari ka duba tafsirin shi juz'i na uku shafi na ɗari da uku zuwa shafi na ɗari da 483 za ka ga ya kawo waɗannan ruwayoyin saboda lokaci bai in ba zan buɗe an karanta ba an fahimci wannan wanda shine shugaban malaman tafsiri na duniya imamul mufassiri na kenan da na yi guzurin ma littattafan na tafsiri littafi 60 mu ji daga malami 60 cikin magabata masana ƙur'ani to saboda ƙarancin lokaci da kuma ƙarancin guri da kaya sun yawa sai da ce bari iya dozin biyu 24 ai sun isa so ga muhammadu ibn jarir a tsabari sannan na biyu aljami'u ahkamil qur'an na imamul al-qurtubi juz'i na biyar shafi na sha hudu zuwa na sha biyar shi kan ma ai dole ma an karanta dai muhammadu jarir a tsabari game da wannan ayar yake cewa Eh, imamul ƙurɗubi ya ce a na matsala ta takwas ƙarƙashin wannan ayar ya ce ilam ka sani an na hazal adadi cewa wannan adadin masna wasu lasa wa ruba'a la ya dullu ala hati tis'in bai nuni ga halaccin tara ya ce kama ƙalahu man ba'u da eh, fahimuhu kamar yadda waɗanda fahimta su ta yi nisa ga gaskiya suka ɓace kamar yadda suka faɗi suka ce tara biyu a tara da uku a tara da hudu tara kenan ko shi na ce man ba'uda da lil kitabi wa sunna waɗanda fahimtar su ga littafin Allah da sunna ta yi nisa kamar yadda suka faɗi wa arada kuma kamar yadda wanda ya kawar da kai an ma kana alaihi salafa hazi al'umma ga abinda magabata wannan al'umma suke a kai ne su magabata suna akan cewa mace hudu ce ƙarshe ya ce to akwai waɗanda ko kuma akwai wanda fahimta ta ta yi nisa ta ɓace ta tahi can nesa ga littafin Allah da kuma sunnar annabi da abin da magabata wannan al'ummar suke a kai ne waza ama yariya annal wawa cewa wawu ɗin da a cikin nan jami'atun ai ta jam'i ce biyu a tara da uku a tara da hudu wa daja zalika kuma har ya karfafa wannan ra'ayin nashi bi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama nakaha tis'an cewa manzo Allah ya aure mata tara tunda haka ne ashe kenan ba hudu an ka iyakanci ba wani ma mai irin wannan ra'ayi yace ai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tunda manzo Allah ya aure tara kai ma kana da ikon tara sai aka ce to ai manzo Allah sha ɗaya ma ya zauna da su ba tara ɗin ba yace wallazi sara ilaihi hazihil juhala ya ce ra'ayi wanda waɗannan jahallan suke a kai ne wa hazihil maƙalar rafida wa ba'adu ahali zahir faja'alu masna misla isnaini wa lasa sulasa wa ruba'a yace wa zahaba ba'adu ahli zahiri aidan ila aqbahi minha faƙalu bi ibahatil jam'i baina samani ashara ta masukan minhu bi anna al'adala fi tilka siyag ya fi takrar walwawu lil jam'i faja'ala masna bi ma'ana isnaini isnaini ya ce wa kazalika sulasa wa ba ya ce wa haza kulluhu jahalun bil lisani was sunna ya kawo ce akwai bangaren zahiriya waɗanda sun tafi akan cewa ana iya tara tare da shi'a dama kun sai ya ce shi'a 75 cikin 100 ta gaskiya ko to ra'ayin shi'a ne cewa mata tara ake yi nan da kuka sun tsaye akan hudu sun yi ne kawai ta kiyatan nan gaba za su kara kaga sun wuce hudu ɗin sannan kuma ga yadda yanayin economy mu yake ko mutum ya yi tara ya na kuda ce ya ce haka ma an samu su daga cikin 'yan zahiriya waɗanda suka ce har ma ana iya kai goma sha takwas kamar da ni lissahi ko sai dai wannan ba ra'ayin dawudu zahiri ba ne ko ba ra'ayin ma ibnu hazmin ba ne wasu ne daga cikin zahiriya waɗanda ba a ma lissahinsu cikin malamai ilimi ko cikin zahiriya ba malamai ba ne ba a lissafa su cikin ijma'i su ne suke irin wannan zancen sannan 'yan shi'a ana lissafin su cikin malamai ba a lissafawa da su ya ce tuwa haza kulluhu wannan ra'ayin dukkanin ne jahalun jahilci ne bin lisani da harshen larabci rashin sanin larabci ne wa sunna da kuma sunna wa mukhalafatul lil ijma'i eh, lil ijma'i al'umma da kuma sabawa ga ijma'in al'umma yace don ku ba a ji wani daga cikin sahabbai ko ta tabi'ai cikin mutanen kirki wanda ya wuce mata hudu ba an fahimta ya kawo hadisi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya karfafa ra'ayin shi wannan fa imamu qurtubi ne yake siffanta su wa haza kulluhu jahalun bil lisani was sunna jahilci ya lissafa su da shi ashe wanda duk ganin cewa ana iya wuce mace hudu menene ke gare shi kaga ciwo ne na jahilci kuma jahilci na larabci da kuma sunnar annabi ka ga bai fahimci larabci balle ya fahimci ƙur'ani sannan ko bai san sunna ba sannan kuma da jahilci ga ijima'i na malaman addinin musulunci ga baki ɗaya malaman musulunci duk su haɗu a kan ɓata kai ɗaya a kano ka rayu a kan gaskiya shekara 1400 dukkanin malaman musulunci ƙarya suka duk sun ɓace kai ɗaya ne ka iya kai ka fahimci ƙur'ani kai da yau idan an aza maka mulkin najeriya an ce ka karanta amma daga farko zuwa ƙarshe da ka baka karanta ta na uku ga tafsirin ƙur'anil azim na ibnu abi hatim arrazi wanda shi ma dattijo ne kwarai da gaske yau shekara ta biyar cikin ƙasa da barin duniya fa ba da wallafa littafin ba shi to shi ma ya kawo hadisai uku a sarrai uku waɗanda ke nuna cewa mace hudu ita musulunci ya sani wanda da ya tsallake matan nan hudu to ya tsallake iyaka ta musulunci ya tsallake abin da wannan aya karantarwa ba a wuce hudu ka duba tafsirin ibnu abi hatim mai babba mai girman mujalladan nan guda biyu juz'in farko shafi na 859 daidai asari mai lamba 4755 4756 da dari. bakwai da hamsin da bakwai waɗannan asuran guda uku ya kawo su a wannan gurin sa'an nan sai ma'alimu tanzil na imamul bagawi wanda shi kuma imamul bagawi yau yana da shekaru 900 da 25 a cikin da 75 a cikin ƙasa a mujalladin farko shafi na ɗari biyar da hamsin da bakwai shi ma kai ne ya kawo kamar yadda imam al ƙurɗubi ya kawo ya ce cewa a tsaya ga mace hudu ba a wuce hudu ya ce wa haza ijima'un wannan ijima'i ne anna ahadan minal ummati cewa babu wani ɗaya daga cikin al'umma la ya juzu lahu bai halatta gare shi an ya zida ala arba'i niswa ya ƙara akan mata hudu ya ce wa kanatin ziyada wannan ƙarin da annabi ya ka gane shi da tara min isin nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hususiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama la musharakata ma'ahu li ahadin min al'ummati fiha babu wanda ke tarayya da annabi cikin wannan hususiyar cikin al'umma wannan shine zancen babban malamin musulunci imamul bagawi waɗannan wallahi masana alƙur'ani ne jigin waɗanda duk duniya ta yi musu sanayya ga sanin alƙur'ani sa'annan ga ga alkashaf shine tafsirin manabiyar na abul qasim mahmud bin umar wanda aka fi sani da zamakshari wanda ma ba ku ahlu sunna ba ne amma tare da haka a in shi na farko shafi na 405 zuwa shafi na 407 yake cewa gwari ne rashin sanin larabci rashin sanin shari'a har mutum ya iya fassara wannan nassin ma da cewa ana iya auren sama ga hudu don haka shi a wajen zama shari ma rashin hankali ne da rashin sanin larabci don haka ya je ya koma ya karanci larabci tukun sa'an nan na bakwai a hakamul ƙur'an na abubakar ibn arabi abubakar ibn wanda babban malami ne a cikin malikiya shi ma yau shekara ce 899 cikin ƙasa da wafati idan ka duba tafsirin shi juza'in farko shafi na 300 da zuwa shafi na ɗari uku da tamanin wallahi ya zance mai hikima matuƙa wanda ke nuna masu ra'ayi na cewa ana iya auren sama ga mata hudu ba su da hankali ya karantar da ijima'i ne na al'umma ga baki ɗaya ta musulunci wanda duk ya kauce ma wannan ijima'in kuma mun san abin da yake hukunci shi ko Allah bai karɓar musulunci ga wanda ya kauce mai jima'i. sa'an nan ga tafsiri na gaba tafsirin nasafi wanda wannan malamin wafati ne shekara bakwai da biyu. tafsirin nasafi na al'imam abdullahi bin ahmad bin mahmud annasafi daidai shafi na biyu da talatin 234 shi ma ya ambaci haka ya tabbatar da ba a wuce mace hudu bin nassil qur'ani sa'an nan ga lubabu ta'awil fi ma'anin tanzil na imamul hazin shi ma hazin shekara ta 717 cikin ƙasa a juzi'in farko shafi na 339 shi ma ya karantar da ƙur'ani tabbas ya karantar kuma malaman duk duniya sun haɗu malaman duniya gaba ɗaya sun haɗu masu jin da waɗanda sun san ƙur'ani da masana hadisi da masana fiƙihu da masana komi ginjigim ɗin malaman duniya gaba ɗaya na musulunci masana makwara waɗanda komina na aka taso na musulunci sun san shi tun daga sahabban annabi har zuwa ƙasa sun tafi akan cewa wannan ayar da kuma hadisai sun karantar da cewa mata hudu ba a wuce haka tafsiri na goma tafsirin ibn kathir wannan ba bako ba ne a jizai na biyu shafi na 126 zuwa shafi na 128 shi ma ibn kasir ya yi hikayar ijma'i kuma ya kawo hadisai masu nuna haka daga tun daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa da'autan malamai ga baki daya sun tafi akan cewa ba a wuce mace hudu to sai yau wani masanin ƙur'ani wanda ya fi annabi sanin ƙur'ani ya fi su abubakar a siddiq sanin ƙur'ani ya fi su Ali bin Abi Talib sanin Qur'ani ya fi duk sahabbai sanin Qur'ani ya fi malaman musulunci sanin Qur'ani kuma wanda ko an mu bai iya karantawa sai gashi ya zo muna da ilimi na cewa ana wuce mata hudu sa'an nan ga fatuhul kadir na imamu shaukani juz'in farko shafi na 722 wanda imamu shaukani ba zai kasa warin mala abdullahi bin fodiye ba kusa 'yan lokaci ɗaya ne shi ma yana karantar da cewa ijima'i ne kuma hauka ce kawai tsallake ka ce za ka je ka karanci ƙur'ani kai mai fassara ta cewa wai ana iya wuce mace hudu yace rashin ilimi ne da gwari rashin sanin ƙur'ani da rashin sanin mutunci na addini da kuma kima ta malaman musulunci haka ma ga littafin addurrul manthur fi tafsiri bil ma'athur na imamu suyuti wannan mai mujalladi takwas ne a mujallar na biyu shafi na ɗari Huɗu da hamsin da eh, shafi na shi ma yana kawo haka sannan ga wani bugu nashi nan mai mujallaji ɗaya mujallajin farko shafi na 683 shida shi ma na imamu suyuti yana karantar da haka mawallafin shi shine alhafizu suyuti ga littafin ga tafsirin Al albaharul muhit na abu hayyan muhammad bin yusuf abu hayyan al-andalusi al-garnati wanda shi ma ya ta sama shekara 700 da barin duniya a juzi na uku shafi na 505 zuwa shafi na 506 shi ma ya ce muna cikin malaman nan da suka yi maja suka fassara ga ayar da cewa ba a wuce mata hudu don haka ga 'yan maja na aya na mata hudu ba a wuce su sannan ga diya tawil na mala abdullahi bin fodi shine tafsirin mu na sha hudu juzi'in farko shafi na 163 shi ma dai bari a karanta ya ce wa ajma'atil ummatu ya ce al'umma ta yi ijma'i in mala abdullahi diya tawil juz'in farko shafi na 163 ala annahu la a akan cewa bai halatta li ahadin ga daya an zida da yi ƙari ya ƙara ala arba'in niswa kan mata hudu wa anna zalika cewa yin haka a wuce mata hudu min khasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin husiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala abdullahi kenan yanzu su mabiya ne suna ganin ya fi mala abdullahi sanin ƙur'ani wallahi da Allah zai raya shi yanzu ba shekara hamsin gare ba Allah ya ƙara mai wasu hamsin nawa a ƙara mai wasu hamsin a ƙara wasu a ƙara wasu a ƙara wasu wallahi da ko hullan mala abdullahi ta fi shi kuma wanga ijma'i na na duniya ma gaba ɗaya kowa ya san ya zai haɗa kai ne da irin su mala abdullahi ba ke rijiya ba wurin wasan makaho ba ne sa'an nan ga tafsirin mala abdullahi na biyu ke fayatu a fa'is sudan shi ne tafsirin shi na biyu juz'in farko shafi na 267 juz'in farko shafi na 200 da nawa da 67 ba sai mun karanta ba shi ma bayani irin wannan ne tafsiri na sha shida tafsirin ruhul ma'ani na shahabuddin al'alusi al-bagadadi imam alusi a juzi'i na hudu mujalladi goma sha biyar ne juzi'i na hudu shafi na ɗari biyar 554 zuwa shafi na ɗari 558 ya wasa a bayani ya kawo dukkanin shubuha ta masu ganin cewa na iya wuce hudu ya yi musu tas wankin ɗankanu matsakiyar kasuwa bai raga musu kofa ko ɗaya ba sannan ga tafsirin samin na muhammad bin salih al-uthaymin juzi'i na uku shafi na sha bakwai zuwa sha takwas shi ma ya ce ya bi su imamu suyuti sa'annan ga tafsirin kasimi na Jamaluddin al-kasimi wanda aka fi sani da mahasinu ta'awil a juzi'i na uku shafi na sha biyu zuwa shafi na 25 shi ma ya musu tas ya ce ya bi ra'ayin su imamu suyuti sa'annan tafsiri na sha tara shine tafsirul mannar na muhammad rashid rida juz'i na hudu shafi na 292 zuwa shafi na 293 shi ma ya ci ya bi dai an maja da shi shi ma wannan ayar ya bugi ƙasa ya ce babu shakka tana nufin ba a wuce mata hudu da haka ba fasara ta bace kenan ko yanzu kana da to ce ya fi ni iya fassara misali to ya fi waɗannan malaman kana tunanin haka sai tafsirin wasit na muhammad said ɗanɗawi ba wancan ɗanɗawi mai jauhara ba wanga ɗanɗawi ne ahalus sunna tafsir alwasit dil qur'an karim shi ma ya bayani mai matuƙar amfani ka duba juzi'i na uku shafi na 31 zuwa ta shafi na 35 taisirul karimi rahmani fi tafsiri kalamil mannani mai mujalladi ɗaya shafi na ɗari da arba'in da biyar tafsiri na ishirin da biyu a tahariyar watan wiyar na ustaz a sheikh muhammad tahir ibn ashur juz'i na hudu shafi na 225 zuwa shafi na 227 sai littafin na 23 aisarar tafasir mai mujalladi ɗaya na abubakar jabir aljazairi eh, abin nan shafi na 237 shi ma ya ci ya yi wannan maja shi ma a tafi da shi ya shiga wannan jirgin tau sai tafsirul qayyim na ibn al-qayyim al-jauzi wanda ya wuce shekara 600 cikin ƙasa a shafi na 211 shi ma ya ce yana cikin wannan jirgin to na tsara tafsiri 60 saboda lokaci kun gani sai na ce a ɗauka 24 to duka waɗannan malama akan ɓata suke shine akan daidai duka ya fi su sanin ƙur'ani sannan muna da hadisai waɗanda ya ce babu har yake a dukkanin su da ifai ne kuma ya kamata yadda larabawa suke aurace-aurace da yawa ya za a samu ruwayoyi su waitu mutane sun musulunta annabi ya ce su saki matansu su zauna da mata hudu su saki sama waɗanda suke sama ga hudu kaza kaza na ta ihu to ga abin da malamai suka zo da shi ka duba suna termizi hadisi na 1128 sahihu ibn hibban hadisi na 1278 da hadisi na 4156 alhakim abu abdullahi annai saburi ya zo da shi a al-mustadrak ala sahihaini juz'i na biyu shafi na 192 sani imamu shafi ya zo da shi a kitabul um duka waɗannan littattafan suna nan kitabul um hadisi na 1604 ibnu maja ya zo da shi a sunan hadisi na 1953 alhafis abubakar ibnu abi shaiba ya zo da shi a littafin shi na almusannaf hadisi na 17184 sannan yana cikin sharhus sunna na imamul bagawi hadisi na 2288 to mun ɗauki ruwaya tirmizi za mu samu imamu tirmizi yana cewa haddasana hannadun haddasana abdatu an sa'id ibn abi aruba an ma'amarin an zuhuri an salib ibn abdullahi an ibn umara an na da salama a sakafiya aslama walahu ashru niswa fil jahiliya fa aslamna ma'ahu fa amarahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama an yatakhayyara arba'an minhunna ya kawo isnadi daga hannadu bin sari ya ci gaba dai har zuwa ga zuhuri zuwa ga salim bin abdullahi dan umar zuwa ga abdullahi dan umar cewa anna gailana da salama wani mutum da ake kira gailanu dan salama a sakafi aslama ya musulunta walahu ashiru niswa alhali na da mata goma fil jahiliya waɗanda ya aure su na a cikin jahiliya fa aslamna ma'ahu kuma aka dace suka musulunta tare da shi ga baki ɗayansu fa amara hun nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya hore shi an ya ta arba'an min hunne zaɓe hudu cikinsu sai saki shidda an gane so wannan hadisi isnadi ne mai kyau ne lafiyayye na sahihi ne to amma sai aka samu matsala imamul bukhari ya illanta shi abu zur'a arrazi ya inganta shi abu hatim arrazi ya illanta shi imamu muslim ya illanta shi ahmad ya illanta shi imamu tirmizi ma ya illanta shi kaga malamai sun taru sun ci hadisi ne mai illa ko kuma yin hadisi na da illa illa tana rauna na hadisi to amma fage ne na ilimi idan kana iya bincike sai ka walwala dukkanin wata sarƙa wadda ka tsanci kanka a cikinta to hadisin dama suna cewa an samu saɓani ga imamu zuhuri nan na suke ta maganganu to idan aka zo da shi ta wata hanya wadda ba ta zuhuri ba labari ya ƙare ko illa ta kawu to sai imamu dara kutuni da imamu bai haƙi imamu dara kutuni a cikin sunan imamu bai haƙi a cikin sunan al suka zo da shi da wani isnadi sahihi wanda laisa min tariqi zuhuri ba ta hanyar zuhuri ba ne suka zo da shi min ne sahihaini ila abi yazid amr ibn yazid al shi kuma ya ce sana saif ibn ubaidillahi al sana sirar abu ubaida al'anazi an ayyuba an nafi'in wa salim an ibn umar akwai zuhuri ciki to dama illa ta yi zuhuri to kuma sun zo da shi babu zuhuri radiyallahu anhu sai an ka ambata cewa aslama sai aka ce walahu tis'uniswa yana da mata tara maimakon goma fil jahiliya waɗanda ya aure su na a cikin jahiliya fa aslam na ma'ahu suka musulunta tare da shi fa amara hun nabi sallallahu alaihi wasallam an ya takhayyara arba'an min hunna annabi ya ce zabe hudu cikin su wagga hanya ta wanke waccan ba sai zan adadin tara shi ya fi tabbatuwa don haka labari ya ƙare don haka hadisin ƙaƙa yake kenan hadisi lafiya lauke ingantacce ne kuma inda ya haihu to zo tabbatar mini cewa wannan hadisin da ifi na inda ya sa abin da ake kira hadisi ya zo ya min duk da zai yi na duniya da ihu da bukun karin da zai na duniya idan dai ihu na tabbatar da cewa hadisi da ifi na ya zo min ihun da zan gamsu kuma duniya ta gamsu cewa wannan hadisin da ifi ne da malaman da suka rauna na hadisin suka illanta shi allah bai gwada musu ruwayar dara kutsuni da bai haƙi ba da sun ganta da ba su faɗi abin da suka faɗi ba don shi ne alhakim ya inganta hadisin ibn hibban ya inganta shi haya ibn sa'id al-qattan shi ma ya inganta hadisin an fahimci wannan don haka wannan hadisi ne sahihi babu ko shakka sannan ya zo ta wata fuska ta hanyar hushaim daga abdurrahman bin abi laila daga humaida bin shamardal daga qais bin al-haris qais ya ce aslamtu wa indi samaniyatu niswa na musulunta alhali a guri na akwai mata takwas fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na zo ma annabi fa zakartu zalika lahu na ambata mishi wannan fa qala yace iktar minhunna arba'an yace ka zabi hudu cikin su to wasu sun zo sun aurona na hadisin saboda sun ce wannan sahabin ba a san sunan shi ba wasu ce alharis bin qais wasu ce qais bin haris to magana mafi inganci shine sunan shi qais bin alharis ka duba littafin irwa'ul galil fi takhariji ahadisi manaris sabil zaka tabbatar da wannan suka ce illa ta biyu akwai abdurrahman bin abi laila da ifi ne sannan suka ce akwai humaida bin shamardal suka ce ai saɓani ibn maja sai ya zo da shi humaida bintu shamardal to in bintu shamardal ne to mace ce wadda an majhulatul hal in ko namiji ne humaida bin shamardal to hadisan shi ana iya aiki da su alhafiz yana faɗi a cikin takaribu tahzib yana cewa makabulun mina thalitha don haka matsala za ta koma zuwa ga ibnu abile ɗin nan ko wasu suka ce a kai haddasa sahabin ma ba a tabbatar da shi ba kaisu bin al-haris sai muka ce to mun je mun lalaba mun ɗauko shi a cikin musnadu abi ya'ala al a ƙarƙashin hadisi na 6,873 a mujallar na tara bi isnadin sahihin kuma cewa wannan sahabi ne ya zo tare da tawaga jama'a ta banu tamim waje annabi sallallahu alaihi wasallam yan musulunta don sun ce wai wannan hadisin ɗaya ke gare shi kuma hadisin gashi ba bai tabbatu ba don haka kaza kaza muka ce ba shi kaɗai ke gare shi ba akwai ambato ne cikin wani hadisi gashi inda ya musulunta waje annabi don haka ya musulunta amul wafdi kuma ko da musulunta yana da mata nawa mata takwas an gane don haka matsala yanzu ta kare na ga ibnu Abilela. ibnu Abilela kuma in yayi ruwaya aka samu ta sahihiya ta dace da ruwaya ta yi to ruwaya ce ta kan ɗaukaku zuwa ga hasanun lagari don haka idan ka samu littafi irwa'ul galil fi a hadisi manarar sabil ka ga wannan ruwayar an kawo ta cikin ruwayoyi waɗanda suke hasanun lagari an fahimta sannan ka duba wannan hadisin a cikin sunanu abi dawud hadisi na 2241 ibnu maja hadisi na 1952 sunanul kubra na imamul al-baihaqi hadisi na 13624 da 13829 da 13830 <clears throat> abu ya ala a ainihin musnad nashi hadisi na 6872 imamu tabarani a mu'ujam al-kabir hadisi na 922 da 923 al-hafiz abubakar ibn abi shaiba hadisi na 17,000 da 184 a littafin shi na al-musannaf ibn abdulbar ya ambace shi a cikin at tamhidul limafil muwatta duka littafan suna nan saboda ƙurewar lokaci ne a ainihin juzi'i na 12 shafi na 56 da dai sauran malaman da suka kawo shi don haka wannan yana nuna muna hadisin mu lafiya lawai ke ko hadisi ne wanda yake hasanun ligari don haka muna da hadisai biyu ba ko face-face ba kamar yadda ce face-face ne aka yi aka hada shi babu wani face-face ilimi ne aka sa aka hada shi abin nan da baka da shi ne aka sa ba faci ba ne ilimi ne aka sa zunzurutu aka hada waɗannan sa aka fitar da wannan hukunci in ka isa kuma kaula wali kun ga yau lokaci ya yi muna halin shi ko da mun koro za mu shiga matsala wadda ita an muhimmiyar matsala ma ta magana cewa manzon Allah sha sha sha sauna menene maganganu waɗanda nan ne dama ita ce magana ita ce men abin da ya kamata a ce mun yau to na ɗauka lokaci zai ishe mu amma sha Allahu wani sati daidai wannan lokacin za mu ci gaba daidai lokacin nan muna fatar ma'ayi muƙabalar da za a yi da shi ko an za hancin shi cikin ƙasa wallahi na ji ciwo kuma na ƙara na ji ciyo kuma na ƙara na ji ciyo da ba kano nake ba domin da yau za a ce akwai kuɗin da ake biya a shiga cikin waɗanda za su zauna da shi da ko ban da su sai na ce na nemo su domin ni a guri na zama ne mai arha wallahi da ka bani dubu ɗari biyu da hamsin yau gwamma ka sani cikin rijistar masu zama da shi na fi ganin arha zama da shi bisa ga karɓar waɗannan kuɗin kai ba su ba miliyan ba ka ɗauko ka bani yau na fi son ka sani cikin masu zama da shi to ma na san akwai zakokan musulunci waɗannan suna nan suna da ƙishirwa da yunwa ta kama zindiƙai mulhidai in sha Allahu ta'ala ranar lahadi za su yi sukuwa bisa kai ne muna roƙo Allah ya ba su nasara a kai shi kuma Allah ya sa a ɗauki mataki wanda ya dace a kai shi sannan ko da an gama da shi za mu ci gaba da walwala waɗannan matsalolin domin alhamdulillah ana samun nasara wasu na fita daga cikin aƙida shi suna dawowa bisa ga aƙida ta gaskiya karatun nan da muke yi muna samun saƙonni wallahi suna hita allah maɗaukakin sarki ya taimake mu